a satin nan da ya gabata idan akwai wata dambalawa da ta bai jihar zamfara da mahukunta ko masu ruwa da tsaki a jihar zamfara shine canjin shekarar mai daraja gwamnan jihar zamfara bello matawalle daga jam'iyyarsa ta pdp asali wadda a kanta ne ya takara ya zama gwamnan jihar zamfara zuwa jam'iyyar apc matsaloli da rikita-rikita ta biyo kamin canza shekar da ma yanzu bayan canza shekar 'ya'yan gidan 'yan jam'iyyar apc asalin wayanda isko suna zargin cewa ya bi hanyoyi wayanda ba su ne hanyoyi na tsari wajen shiga jam'iyyar apc a hasali ma suna zargin ya yi amfani da damar da yake da ita ta gwamna domin shigowa daga sama ya shigo ya tarwatsa zaman lafiyar da ake da shi a cikin jam'iyyar apc kuma ya kokarin anshe akala shugabancin jam'iyyar mai da ita hannu ne domin biyan bukata tashi ko kuma ta wasu da suke zargi wasu suna ganin cewa a'a rashin amincewa shi jagoran jam'iyyar apc tsohon gwamna abdulaziz yar abubakar na a zauna a karbi matawalle cikin ruwan sanyi na ɗaya daga cikin dallan da ya sabbi nashi hanyoyi na tilasta kai ne dole sai ya shiga jam'iyyar apc ko da ba da yawu ko da amincewar abdulaziz yar da magoya bayansa ba mun ga abin da ya faru daga ranar da aka sa za a karbi gwamna irin rikitan da suka bijiro zuwa taron da su 'ya'yan jam'iyyar apc ko kuma tarukan da suka yi a kaduna da yadda wannan abun ya jayo hankalin gwamnoni sama ga takwas da babban sakataren gwamnatin tarayya suka taho jihar zamfara da irin tirka-tirkar da aka yi kamin daga ƙarshe dai a je hilin baje koli a karbi canjin shekarar mai daraja gwamna bello muhammad matawalli da kuma abubuwan ko kuma tarukan da suka bayyana bayan ma an karbi shekar da matsayin da ake ciki rudani na rashin shugabancin jam'iyya da kuma kalamai da ake ta aike tsakanin 'yan jam'iyyar apc da 'yan jam'iyyar pdp wanda suka canza sheka zuwa jam'iyyar apc so kamar yadda muka gaya muku dai wannan kafar mun yi laho domin mu ba da dama waɗanda suke kaduna su dawo waɗanda suke zumuɗi na canjin sheka su gama kana mu dawo a yi baje koli nan a yi fashin baki a kuma tattauna tare da yin hasashe akan ba kuma jam'iyyar apc musamman da ake tunkarar zaɓukan shekara ta 2023 mutum na farko da zamu mu buɗe wannan fashin bakin da shi jigo ne dai sananne a wannan shirin kuma a wannan gidan talabijin wato tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta maradon tsohon kwamishina kuma jigo a jam'iyyar apc ta jihar zamfara waɗanda su ne aka isko alhaji ahmad abubakar maradu Allah bai mune maka barka da shigowa sunana anas sani anka ni zan jagoranci wannan tattaunawa tare da abokiyar gabatarwa ta saratu muhammad so ba tare da bata lokaci ba za ta fara da tambayoyi mu shiga cikin tattaunawa kai tsaye ran kai daɗe ya kuka kalli tsarin yadda gwamnatin jihar zamfara wato bello muhammad gwamnan gwamnan zamfara muhammad bello matawalle ya shigo jam'iyyar apc wani kallo kuke mata to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wala udwana illa ala allah wato kallon da mun kai mata kallo ne wanda yake cike da abubuwa daban-daban da sarkakiya kuma abu ne mai sauƙi amma saboda wasu soyayyen rayukan wasu ya mai da shi mai wahala dama abinda bahaushe ke cewa daga barin gaskiya sai bata ina son mu dibi wannan akan cewa ba wani abu ba ne don gwamna ya dawo apc ko wani gwamna ya ba wani fajiya ya kuma wani fajiya a najeriya da ya zamba ba a siyasa a ƙida ma tunda ba sabon abu bane ba sabo bane amma abin da ke faruwa shine kuskure ne mm. a ɗauki cewa duk abin da ya faru yau to in zai sake faruwa gobe zai faru da irin mazubin da ya faru yau wato komi da yanayi komi da yanayi ne ah anas na'am ruwan zahi mm. ba da su aka amfani ba ya an ka dafa dankali misali ni zai faruwa gare zai tafshi zai zai lubus ko wake ko masara da da kai an ka dafa ta da ruwan zafi ba tana da lubus ba amma abin mamaki in ka dafa kwai da ruwan zafi mika faruwa tsauri zai tsauri zai to me hikima yawa abin da an ma'ana mm. shine baka daukar cewa abin da kai yi maka za ya zama kaza to shi za ka sake maka za ya zama kaza kenan in an ka dafa wani abu da ruwan zahi tafshi ya kai koma shi narki alhali ga wani abu wanda in an ka dafa shi da ruwan zahi shi ko sannan ka tsauni don haka kan nan yau misali idan aka yi bulo aka yi ungu ko bulon kasa bulon siminti mm. gasar sanda suke ɗanyu dukkan su duk wanda an ka zuba ruwa rushewa zai amma in suka bushe aka zuba ruwa wa zai rushewa na kasa baka cewa tunda an ba bulon siminti ruwa in fact sanda suke suke danyu har na kasa ya yi ya haƙari amma da sun bushe shi wanga ana ba shi ruwa na ƙarƙari to baka treating ba wato ma'ana ba duk kowane yanayi ake ɗauka iri guda ba akwai inda in gwamna ya shigo su mutanen da ya iske ma su ka tahiya suna fida suna murna har suna roƙon Allah da ahi har wani abu za a baiwa ma suna baiwa hmm. saboda ni ba su ba su da fati mai ƙarfi a wurin ila saboda kwaɗan sama ko kwaɗan wani abu ya sa akasin zamfara kowa ya san abin da ya faru zamfara an yi zaɓe mun ci zaɓe kuma ita jama'a apc ta a zamfara ba ɓoye yake ba babu jiha najeriya inda ita inda apc ta apc inda ta babu apc wata jiha a najeriya wadda ta yi apc zamfara ko jiha muhammadu Bari. katsina wallahi ko cina apc ka ba ta yi ta zamfara ba muka zo muka ci zaɓe aka yi amfani da irin abubuwan da yanzu ga su ne kuma an gabjiro da su aka rushe zaɓen muka yi zaman mu muka dangana an yi amfani da ƙarfi an yi amfani da dubara an yi amfani da kuɗi an liyarin namu da mukami an nemi mu shigo a yi da mu muka dai ce mun dangana ga inda Allah ya aje mu muna jira Allah ya kai mu 2023 a sake fita amma ba ka ganin a wancan lokacin zaben da kuka yi ba halittaccen zaɓe ba ko gara ba ai ina son da in ga ke amma da ai zaben kuma an je hakura ko mm. magana halacci ko ba halacci ba an dai jefa ƙuri'a kuma an san yawanta ai babu abin farin ciki idan an an kidanya ta to kaga shi wanda an ka ba mulkin tunda ya san ba zaɓen ya ci ba so yana gana akwai rauni ga tahiya ta yi ko abin da yake da bukata ba lahi ba ne saboda tsakani da Allah duk wanda ya ɗanɗana mulki in ba guda guda ba to kacce ka raba shi da shi jidali ne ka gane balle kuma tun daga siyasa da ba wata aƙida a gari ta to yanzu da in kare ai ba an su tambayar ba shi hida ce ni kaiwa to shikenan <laughs> don haka sai ya ga babu abun da ga gare illa ya dawo inda al'umma suke shin tun da shi gida ne mai rauni ne tun da shi mutane ne ba su isa a ci zaɓe kuma ya yarda ya dawo inda ake da ƙarhi ake da jama'a ana iya cin zaɓe mun ta faɗi magana ka suna musulta to bi a sai ka bi jama'an nan yardar su ka zo ga gida sai ka bi ta ƙoha ka kwankwasa kwankwankwan assalamu alaikum a buɗe ka ce ga bukata ta mutane su shigo tun ba su yadda da kai ba kana yi masu kana kyautata musu kuna mu'amala kwarai har su yadda da kai to amma maimakon a yi haka nan sai an ka haɗo mu da ta saba ga al'ada duk wanda ya haɗo ma da saba ta sili ya buɗe sili gidanka yana da ƙuwa bai kwankwasa ma ba ya biyo ta kanka tanga ya haɗo tsakaninka da Allah mi za ka haɗo tuhuma ta shi banna ba ka tuhumar cewa ya taho zaman lahiya gidanka to kaga wannan mu an yi mana haka tahiya ya nemi yana son ya shigo apc da sama to shi a babban kuskuren da ya fare ka gane shi a babban kuskuren da an ka fare saboda ita siyasa inda suke da bambanci ita fa siyasa ba uwa ka yawa daya ba ɗaya su ka yawa to shi yasa nake so na kasa shi kayan na sama ba na sama kayan na yanzu mai sauraron ka anan mm. zai zai fahimci cewa kila ga fahimtar da zai yi ga bayanin ka shine ya tsallake ku ya je daga sama yana son ya kutso muku amma wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ku ta apc waɗanda kila su sun fahimci dalilan shi suka bi shi don kame wanga abu suna da bambancin ra'ayin cewa babu hanyar da mai daraja bello mutawalli bi na abdulaziz jagoran tafiyar apc ya ba da dama a zauna yaƙi gwamnonin nan da kuke zargi yanzu da cewa su suke kokarin haddasa muku wannan hitina babu biyar da ba su yi mashi ba ne zauna domin a daidaita a samu mahita mutum lai shigo apc ya ki sai da aka bullo mashi ta bayan hage sannan yanzu ya kata cewa ana kokarin a yi mai ci da ƙarfi yawwa ko masu wanga ra'ayi dama duk wagga dambarar da kaka gani mm. to wani abu ne aka yi tsakanin bangaren mutane guda uku mutu uku mutu uku bangaren mutane bangaren gida uku na siyasa mm. akwai yan hankuri akwai yan hankoro akwai yan hakura <laughs> to zuwa yan hankuri yan hankuri mm. mu ne yan apc jihar zamfara wayanda mun ka ci zaben mu an ka aishi mun ka zaɓi mu yi hakuri mu zauna duk da mun san hanyar da an ka bi an ka ansa an ma yi amfani da waɗanda ka ganin uwayenmu ne waɗanda ka ganin shugabanninmu ne kuma mun ka ban mu Allah abin kuma mun ka yi hakuri kuma aka nemi mu buro jama'iyya a kashe ta mu mu bi gwamnati mun ka yi haƙuri da mun ka rike jama'iyya hmm. ai ga mun isa a kira mu yan haƙuri. to yan hankoro yan hankoro hmm. su ko su ne waɗanda sun ga jama'iyyar tasu bata ishe su ba eh. suna son dole sai sun taho bayan mun ci zaɓe an yi amfani da damar da aka yi an shi da ƙarhi an ba su kuma still they want suna so a sake an san jama'iyyar da ƙarhi a ba su su ko yan haƙori su ne wasu daga cikinmu su kura su a gulu kaja da eh. kura da agullai sarkin wa wasu yawo yan wasu su waɗanda su babu abin da a gaban su illa su dai tasu bukata ta biya su ko al'umma duk abin da zai faruwa gare su ya faru waɗanda su ba fatin a gaban su ba muna da bayanai yana bayani ko ko abinda aka gabansu shine mukaman da za su samu ko kwangilar da za su samu ko ko aunakar da aka ba su kullum akwai kura cikinsu wadda ita limani wadda ita kaɓanna ta kashe ka gane in ta kashe tunkiya mutane ta ci abin da ta ci ta bar sauranin su su a gullai sai su jiro su ba to ka je da abin yake to waɗanga rukunin na 'yan haƙori su a gullai su kura so su ne ka yin uwa da makarfiya suna shiga suna hita su gurinsu ba fa mutawalla a gabansu ba wallahi ba mutawalla suka so ba ba kuma taimako ne suka so su ba saboda inda da akani da Allah suke son mutawalla kuma yadda suke nuna mai suna son ya dawo APC da gaske ne to da dama ta samu ba za su yi kokarin lalata ta ba a'a su abin da suke nuhi a kori jama'a gaba ɗaya daga APC ta iske gida cinjim sai a kawai duk wanda a ciki sai a turo su a ce su da gidan babu ruwansu da karshe zai yi nasara ko bai nasara babu ruwansu idan sun cika su wadda suka son su ci sun dibi abin da sun kaso su diba sun samu abin da suka so samu to to hell with him don haka su su tarihin su ma in ka dibi biyu da tahiyar kai ai su sun gabata ta like i said kaddara shekara biyu abdulaziz ya ki sauraren su ya ki mai daidai yanzu an samu dama ta ya dai saurari su koda cikin awa biyu ne to mi yasa za su kawo abubuwan da za su hana sabis eh, eh, eh. daga cikin abubuwan da ka tafi su da hankali suna ganin abdulaziz in ya shigo galma shi galma shanu ce da galma ta shiga gona in ta bara ta dawo ta rufe haki duk in ka kara ka rage sun tabbatar da doron da harkan abdulaziz ya haɗu da mutawalli su gaba ɗaya siyasun su 'yan siyasun sun tashi aiki kakka kara ka karami amma wallahi ba nasara suka fi ba ta mutawalli duk mai son nasarar mutawalli to zai taimaka mai ne kada a yi hitina kada a yi komi shin me laihin mutumin da ya ce ko da ya ce ban yadda ba ban yadda ba ai akwai abin da yake damuwa saboda ba a gaya mai mahitan mutane ne ba yanzu yi abin da muka guni shine ne yes ai mun ce ba za mu yadda ba a zo a ce an mutawalla ya shigo sai mun zanna an tattauna mun ji ni an matsayin mu da shi shi matsayi ne na wanda adda gwamnati mine ne zai ba mu cikin gwamnati ne mu kuma mu da adda fati muke da mutane mi za mu bashi ba baki ba a zauna a yi tsakanin tsakaninka da Allah wanda bai son abu na cewa ka zanna ku yi negotiating duk wanda ka ji ka ce wani taho mu tattauna ga abin nan ya ce a to zalunci ya kanu kuma wannan ba mu tawallan bane adalai ni na riga na gano cewa ba laifi bane su dai waɗanda ka gane idan an kai abun to nan zai tashi da girma su za su kaskanta to yi tambayi kin ga mataki to akwai zargin cewa o jam'iyyar apc ba ta muku adalci kuna tawanga zargin adalcin rashin adalcin da ta yi muku cewa cikin abubuwan da kuka tattauno ko waɗanda aka aminta waɗanda sanadiyar su ne abdulaziz ya jagoran ku ya aminta da ya zo zamfara a karbi gwamnan matawalli in ka saurari su kalamun distinguished senator kabiru garba marafa babu inda aka tattauna cewa a rusa jam'iyyar shugabancin jam'iyyar jihar zamfara sannan kuma abin da ya tayan mutane da hankali nanatawa da kuma furucin da shi mai malabu shugaban riko na ƙasa ya yi na jaddada cewa daga yau ka zama jagoran jam'iyyar apc a jihar zamfara wanda wasu suna ganin 'yan siyasa ku ko kuma 'yan apc suna ganin babu bukatar siya nana ta wannan tunda an san by convention a turanci idan ka shigo kana gwamna kai ne shugaban jami'a amma kara jaddada wannan kalamun kamar yayi ne domin ya ƙara rura wutar wannan rikici a jihar zamfara shin wai me damu ku da rusa shugabancin jam'iyya na jihar to kahin in yi magana akan concluding question kai kari akai ne mm. na farko ina son ka fahimci cewa jaddadawa da ya ta cewa mutawalla shine jagoran jama'iyya a jihar zamfara wannan ba wani abin damuwa bane gare mu ka gane hmm. wallahi bai dami kowa cikin mu ba saboda jagoranci ana samu ne ne ta hanya biyu hmm. ko dai ta hanyar zaɓe da wani abu da zai sa a ce a baka ta hanyar doka a yi doka a ce wanda ya yi kaza shi adda iko kamar yadda misali kaga ai ba zaɓen su an kai ba aka ta yi supreme court ta ba su gwamna kuma dole mun yadda yi hmm. ah, kan nan akwai za shugabanci wanda kai kanka charismatic leadership wanda kai karan kanka ka samu makakashi ka fahimce ni na ɗaya duk wani maganganun da ake yi ana cewa wanda du'a gwamna a jihatai ta shi ne jagoran jama'iyya maganganu ne waɗanda na al'ada ne ba wani shari'a ba ba dokar jama'iyya ta ce haka ba babu shi na kalubalanci kowa ba yau na saba kawo kalubalan gaba kuma har yanzu ba wanda ya tuku na kalubalanci duk wanda ya ce akwai shi rubuce a constitution apc ya kawo mana wallahi babu shi amma ba matsala ba ne yau ko ka ce mata wala ajja gurin jama'a ba wani abu ba ne lagos wa gwamnan su an bode ne da sama olu yanzu shi a abin nan hmm. kaga in ka bi magana ga ta ta mai malabun ya ne kenan an bode shi a jagoran a apc a lagos state ka kusan lagos ta himu yawa ta himu kuɗi kai ko hitinan mata himu amma tsakaninka da Allah har sai an faɗa ma wanda APC wanda APC Lagos tinubu to Abdulaziz ba wai jagoran APC yake a zamfara kai ba a'a tinubun zamfara ne tinubun zamfara wallahi tinubun zamfara ne shalugude shikenan tai mutawalla shi a jagoran APC to Abdulaziz shi a tinubun zamfara ya rage ga duk mai fasara ya fasara maka ko ba wani abin damuwa bane ba to yanzu mu ga ba ba ka kai ba to kare amma rusa shugabancin jama'iyya da an kai shi ba mu mamaki saboda number one wallahi ina gaya maka ina da labari don na sani ko gwamnonin da an ka taho da su gwamnonin da an ka taho da su mahi yawansu ba su san za a yi wannan rusau da ba hmm. kaji ɗaki na ku don haka tsaye na zuwa ɗai kenan kanan na biyu yadda ni har yanzu na iya kalubalanci duk wani dan boko ko kai lauyana ko dan siyasa kake ko dan wa kake ma ko dan mi kake ka kawo min cikin constitution na APC wanda ni ina da shi to ka kawo min inda an ka ba shugaban jama'iyya tilo ko da zababbe ne balle na rukun ƙwarya kai ba shi ba ko Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin na leader na party a kawo mai inda constitution din apc ya ba shi dama na ya rusa shugabancin jama'iyya na wata jiha ba tare da an zanna national working committee ba ita ma national working committee sai da dalilai ta kai rusawa bata dame mu ba ai tun da ya shigo kuma mun ka ce a zo a zauna to inda babu wata manufa to ba a ma gaggawar sai a zo a zo sai ya ce to yau matsayinka na gwamna kai ne jigo kai ne jagora a apc jihar zamfara za ka yi aiki da shugabanni kuma za a zauna a hidda mahita don a ga abin da kai da kashi ku da kuka shigo mm. ko da za ku ma shigowa don yanzu shi ɗaya shigo ma shi ɗaya in ban da shi haka an bakati har yanzu ba wanda an ga bakati cikin su so har yanzu mu a apc to da ka rushe mu sai ka bawa kaga in ka lura akwai matsala amma ina son in yi ma mai balagun buniyadi uzuri guda a yanayin da ya samu kai na yanayi na ɗaya shine an sha yin karan tsaye a jama'iyyar apc a da muna kallon pdp muna ce masu yan karan tsaye yan abin nan to sai zan abubuwan da apc kai yanzu sun ma yana pdp muni wallahi yanzu kwarai ku saboda kokarin da jama'iyyar apc shugabanni na sama suke yi kullum su togar ta pdp ba ta haka nan ka fahimce ko mm. kaga ya saba daga nan wannan abu na biyu ko da ya taho nan su kura da agulu ko ko kura da agullai hmm. kurayen siyasa da agullan siyasa suna nan ko da taho sun iya iske sun yi mai tsari har sun tsara waɗanda suka son a rushe shugabancin a basu so tsila sai ya zama bari ya ga dai bawar zai sai ya raba biyu bari ya rusa ba tare da ya basu ba ya rage maka ne wahala ina gan shi ne amma in ba haka nan ba babu inda doka apc ta ce babu ta babu ta babu inda dokar apc ta ce wai shugaban fati ko kuma uban fati ko wani ma na fati yana dama kawai yanzu ya samu wani am na fati babu gaira babu dalili ya rusa shi ina gaskiyar zargin da ake cewa ku kuka haddasa matsalar da jam'iyyar apc ke fama da ita yanzu bayan gwamna bello ya canza sheka domin kun wani taro na 'yan jam'iyyar apc a kaduna kasa ga awa 48 da kuna da masaniyar za a karbi gwamna kuma kun yi turjiya ne domin ku haddasa matsala a karɓar shi akwai masu wanga zargin in ka saurari hirar da sani abdullahi shinkafe ya jiya duk da akwai tambayoyin da muka so ka an samu na amma ya jaddada wannan cewa kun yi ne domin koyi ku tungwila ga shigar bello mutawalla jam'iyyar apc sai kuka tarki wani taro na 'yan jam'iyyar apc a kaduna kasa gawa 48 kamin a karbe shi to ya ƙi an sati can abga a to ai shi ma ya ba to ya kibar ya koma abga can tun shi yana kure da mutane da Allah ana magana yan siyasa ka ba kawo mini yan ce eh to amma me ya rational na mitin din ku bayan kun san za a da yana ji Dr. Anas da ke malama rugaya hmm. malama saru don Allah duk cikin ku wanda duk aka biki gidansu hmm. bikin da yake da haƙƙi na shi ma na shi na kai ne ba wai ma na ɗi ɗurɗurɗurɗurɗu gazo ba kamar ma a ce kai a uban ɗaya sai akwai ƙila kaka ko akwai kannan uba ko nan uba waɗanda ka gani sun isa hmm. sai su zo su ta arrangement da bukun yadda ka haiwa kuma ba don ka kasa da ita ba amma an shi ana son a yi bikinta ba tare da an tuntube kama a cewa wani a za a yi ba don Allah idan ka tashi da gidan nan ka aza inuwa ka ta yi wani wuri ka aza shi hida ka wata inuwa ka jawo mutane ka kun kai ta batun bikin su ka yi lahi ka yi dan gungu da ya kuma ka yi dan gungu to ya kai mi Allah hinka baka da hakkin ka sani su wa ya kamata ma inda da gaske aka yi wa ya kamata a ce ya shirya bikin mu da za mu karba ba ko za ka yi gidanka wa ya kamata ya shirya mu za mu karba to amma wa to wa ya shirya masu tahowa su ne shirin su. <laughs> wanda zai zo shi ya yi shirin kai ne ba ne ya taho da jalulai na hura ba sai ka ce sha abi ne ba kan nan mutanen nan da suke yin shige da ice yes yan uwanmu na wanda suka kawo kutun gwilan wa'anda suka look wannan abun wa ina son ka sani wallahi wallahi in mutum wallahi yana hulka ya hulka na nan da Allah wa'anga mutane da kaka wadi irin su shamba irin su wa'annan eh, eh, su ya jima yayi wallahi ba dai suna son mutum wallahi ya dawo APC bane don ya nasara saboda ai shi ya mu bai kauna APC ma to to yaushe ka ta ni ina ba babba ban shi ta shi wanka ta shi ne ka so ai in kama da lallai number one matsayi ne na uba na babban da ya kake mu ya haife ta ne eh, ya shi shi ya haife ta ne da tambaya da ya shi haife wanda ta jibanta na so ka bari mu kai can eh. ah. kuna zargin cewa jam'iyyar apc ba ta yi muku adalci ba ta yadda ta yi kokari ko da ba ta bayan fage ne ta shigowa da gwamna zamfara cikin wannan tafiyar ba kwa ganin dumbin karfin gwamna da gwamnati na daga cikin dalilan da yasa aka tirsasa ku na karɓar gwamna matawalle a jam'iyyar taku dumbin ƙarfi dai mai eh, karfin aka ce gwamna eh, gwamna yana da yana da eh, na gane karfin gwamnati da karfin sa da karfin bari ga mace wani wallahi duk wanda ya san yana da gidan kwari mm. ba shi ta iya wurin hukku cikin bukka duk sadda ki ga an ta hukku to gidanka ka ka zuba idan karfi ne ko karfin gwamnati ya isa yana ganin zai iya cin zaɓe da ku wacce ko da ƙarfin gwamnati mm. ai ba an san ƙarfin gwamnati mun kai ba yana nan gare amma still ya gaga inda addab jama'a kan nan ki sani a demokuraɗiyya ban ce miki a wani mulki ba na kama karya ko wani na ganganci mm. gwamnati ba ta yi ƙarfin al'umma ba don al'umma ita ke kafa gwamnati ba gwamnatin ka kafa al'umma ba ya kama magana kenan don haka ba wai magana magana wani ƙarfi ba ai shi ya sani ba magana ƙarfi ce ake magana ba shi to shi okay to dan yana da ƙarfi ko dan gwamnati tana da ƙarfi shi yasa an ka tai can da abuja aka shiryo aka zo aka ɗauki fatan aka miƙa mai to da an ka ɗauki fatan an ka miƙa mai me ya hana su waɗanda sun kai wannan kullin su ba kashi dan man ya gwai waɗanda zai muna dangwali ya ɗamre mu doli. akan me ba ke ci ƙarfi ba akan ƙarfi eh wai misali dan man me ya hana ai haka nan don ba shi yiwa okay ba a tilasta you can you can only force a horse to the river but you cannot force it to, to to take the, the the water kana iya kai da doki da karhi gulbi amma baka isa kace dole doki sai ya ba so shi ai ya sa haka look duk wani abubuwan da aka yi ina gaya muku yan ahwasa yan yan ahwasa kuwa ya rasa da masu yan son kai yan son rai ka gane hmm. su kura su abu su ne waɗanda suna ganin idan aka samu jituwa tsakanin shi eh, eh, mai girma gwamna da kuma mai girma gwamna abdulaziz yari abubakar su bangare ne to su wata suka so ta tashi yanzu ga dan ga shamba da kake cewa shi ko iya kakkwai abin da iya duniya ya zagi mutum a biya shi to yanzu in aka zo aka shirya da abdulaziz duk shekara gadu da yayi albarkacin zagin abdulaziz wani yake samu ya zagaye yau ya zagaye gobe a yi petition yau a yi gobe a kai ne ne duk cinakin da ya kai to yanzu da zarar an ce an zama abu da ina cinakin zai yi duwa kai za ka ba shi kuɗin to eh, allah taimake ka yanzu mu dubi matsaya wadda abdulaziz ya tsohon gwamnan jihar zamfara da distinguished senator kabiru marafa hmm. suka cimma bayan taron su da gwamnan nasiru el-rufai hmm. wanda aka yi a nan sakashim house a kaduna karara hmm. abdulaziz ya ce wasu aminta da matakin rusa shugabancin jami'a na jihar ba marafa ma ya ce ba wanda isa so kuma in ka saurari jawabin abdulaziz a wurin mm. ya ce za su ci gaba da mu'amalolinsu da shugabancin jam'iyya mm. har sai lokacin da an ka cimma matsaya kuma aka sake zaben shugabanni ga lokacin da aka ayyana mm. in lokaci ya na'uwar jam'iyya shin wannan yana nuna cewa yanzu za a samu shugabancin jam'iyya biyu a jihar zamfara to a yanzu shugaban jam'iyya na kasa ana sa ran kowane lokaci zai faɗi shugabannin riko tun da ya faɗi ya rusa su mm. shi kuma abdulaziz yari yana magana suna nan kan bakarsu waɗannan shugabannin jam'iyyar da su suka sani to za ka ja ko shugabanni ɗari za a yi guda dai doka ta yadda da shi ka gane mm. yanzu da gaya maka cewa doka ba ta ba shugaban fati na ƙasa hurumi ya rusa jam'iyya ba ya je ya aikata don haka in an samu conflict ce abu halal na kake haram na ya kuma zura ba misali ko tuke misali amma ban tsammanin za ta kai can saboda su waɗannan gwamnonin da tibai ne hawa to amma ba su zuwa Allah ta bage tsaya eh. ai ba su adda haƙƙin ya da sharuɗin ba duk yadda gwamnoni sun ka zo in gwamna ya bijire ya ce bai samu wayannan sharuɗin na hannu to da ai mu ba cewa mun kai dole dole sai ya samu sharuɗin hannu ba hmm. abinda mun ka ce in dai ana son a yi tahiyar da mu hmm. ya sa mashruɗa to ba ku gani a ga son kai look look wai ku duk duniya ina ki taba jin an samu bangare biyu mabambanta suna son su to haɗu ko aure don mi aka tara mutane ba don shaida ba kuma nan wurin mi aka faɗi ai ba haka kawai aka cewa wane ya ba ni matsayi na waliyin wane <laughs> wanci na baka diyata kai wakilin wane kai ka faɗa mai na bashi aure ba haka nan aka cewa ba sai an ce tun daga yau da ci da shanta da koyar da horo da addini mm. da kyautata mu'amala da tarbiyyar ta duk suna kanka ka dauka koyar wakili ka ce eh, ka dauka mai ka kanka mm. da aure wani wanda yake tsakanin mutum guda da mutum guda kawai amma sai an kara gari kuma sai an kara sharadi jama'a kaka tsammanin a dauko mutane irin mu kanin bari in gaya mana idan ka ga an wa mutum haka nan waya hankuri sai in yana rauni mu ba mu yadda muna rauni ba wallahi kuma na rantse da Allah shi mai mala niyadi ya san cewa wallahi ba yana magana da mu a matsayin masu ba ko shugaban kasa muhammadu buhari wallahi ya san cewa apc zamara ba raunana bata ba ba raunana bace ba raguwa bace kuma ba shegiya bace da ubanta yes don haka babu wakannan demokuraɗiyya muka yi mu wallahi muka biya buhari ba shi na rantsi da allah muna biya ta baki kuma ina tabbata maki ki sani billahi la ilaha illahu alhakin dan apc zawara wanda a bisa kan buhari in ya tahi da shi lahira ba mu yahi mai ba na nutsi da Allah sai ya zama matsala mutumin nan tus duk da tun da ka takara ta yi ba mu taɓa juya ba mu taɓa juya mai baya ba daura kuma mu ne ka zaɓi ne mu ai ifisu ya zo ya rima shi da kai ne ya zo ya faɗi ne ya ce da an ka tai wurin shari'a buhari ya ce alƙalan kotun kori su ba pdp mun ka ce mm, ba mai tada maganar nan ba mun ka ci gaba da biyayya gaban allah ka saboda ba mu tunanin ai amfani da shi a cuta muna ya matsayin da mun ka ɗauke shi akai ne yanzu kaka tsammanin wannan mutum kuma ya yadda a cuce mu a saki cutar mu bayan abin da an kawocin ba look in ana tsaya a gane matsalar na waɗanda suke haddasa hitunan nan suna nan gindin mutawallan su ne sun karungu ne kuma abin da suka gudu shine kada a samu jituwa tsakanin tawalle su rasa kasuwarsu kan magana kenan su sun sani shi mutawalle ya sani mu mun sani ya san siyasa mun san siyasa sun san siyasa sun kuma san suwa a siyasa zamora sun kuma san wanda aka yi a same su as simple as abc sau tari uba zaka ga yana ma ma'amala ko in ce yana tarbiyyatar da ɗansa shi ɗan sai kaga baya ganewa ba ka ganin kuna daga ciki Allah yana shirye da ɗaya ko da Allah ya bashi bugun <laughs> ba ko ta san da wannan ba ko kin so in baka misali daga su gudu da zai baki misali da annaba Allah ka saurari hira zaka ba daidai bane dan ke ga ana ko da ana rikici tsakanin uba da da to kakkai sauran yan hukunci kace shegen da sai ka gano shin uban ba shege bane amma uba yana da hangen nesa kuma to shi ko dan shi shi dan Allah bai wace tashi kwakwalwa ba na faɗa miki ba a yanke hukunci to tsaya babba ya hango to shikenan mm. annabi ibrahim da uba ne Azar uba ne kowa ya sani kahiri ne bai son musulunci kuma ya kore to sai ga lahin annabi Ibrahim ba ganin lahi ne har hukan mai gafara ya Allah ce ya bari ka ku san iyakan birru kenan don haka ba haka na aka hukuncin ba za a tsaya ne a yi mutum adalci dan kana uba musamman haihuwa irin ta siyasa ba conventional bace na faɗa miki ita siyasa ɗa ka haihuwa uban don taro kwarai ku taro ku kai ku yi uban ba uban ka haihuwa ku ba to ya uwan kai to yanzu ka saurari hirar da da manema labarai wadda sani abdullahi wan ban shinkafi a yayi ina ganin daga cikin abubuwan da ya faɗa shine ya kira ga shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa da ya yi amfani da article 9 da 22 a turance na kundin tsarin jam'iyya wanda ya yi bayani akan waɗanda suka yi biris ko kuma suka nuna rashin biyayya ga umarnin jam'iyya wajen ruguza wajen kusan in ce a dakatar da su ya yi kira ga mai malabu ne gaggauta kora abdulaziz yare abubakar tsohon gwamnan jihar zamfara da distinguished senator kabiru marafa daga cikin jam'iyyar apc saboda yin biris da turjiya ga umarnin da ya bada a jihar zamfara shi ya kuka kallon wannan a ce gwamnan da ya mulki jiha shekara takwas ya rika jam'iyya shekara biyu wanda ya shigo cikin jam'iyyar nan cikin kwana biyu kuma ya gaggauta ba da kira cewa a kori wanda shekara goma ciki to eh, yanzu mutumin da ya tara gida ne ya rusa ko ya kyasta mai a shanin koli da ya tawo ya ce ka koli ka biya da ne ka manta game da yawa yake ga ya ga hili ya ce ya dawo ya bi mutawar apc da ya tara yan afgami suka ci sun bi shi inda abin kwarai na da basu bi shi ba yau za ka biya wanda ya rusa gida ne ka kusa ya zo ya ce ya rusa na gani na wannan magana ko ko eh, to amma dai cewa a kori abdulaziz da marafa a jami'a to shi shi ya dauka mai malam bai san abin da kai ba halin mahaukaci ya ɗauke shi bai san abin da kai ba kai ko mahaukaci ya tashi na tashi ya ce ya kori abdulazizi da da da maraha daga cikin apc zahura to abawa kai wallahi ba apc zahura ba ko apc najeriya ka kori waɗanda sai ta girgiza eh kwarai kuma ga ilin na ga mai doki shi in an kori abdulaziz za ku bi shi a jam'iyya a tambaya idan su wanga yau a kaddara mai malabu ne ya saurari ai bai ma kuruwa wallahi wallahi bai kuruwa ka taba ganin mutumin da ya taho da ɗiya da jikoki ne tara gina gida wani ya taho da wani ya tsallako ya kore to ya taho kore ya taho ya kore kai malam bari gama wa'yan gadu su ne yan afasa fasa kowa ya rasa kaso su sun kaga za ta lalacewa wallahi mutuwallan na suka wa sharri ba muwa muna zannin mu lahiya mutum lace ya so shi tun ba mu yadda ba mun kace, bismillah ashe ba su son mu ce shi ai can sadda mun kace, sadda ake cewa mun ce ba mu yadda shi ba kai sun zage mu sun ga lahimu mu ga wannan yanzu suka ganin mun mu da mun ka daga kawa mun kace shi don ba su son a shigo to shi shigo muna nan mu abun da mun kace. in yana in ya ga dama kuma ya ga dama yana iya shigowa APC da mu da shi mu zanna APC muna rike da fatin mu yana rike da gwamnati ne ba mu son gwamnati ne shi ko bai son bai son mukamin fatin mu mu ta in Allah ya kai mu 2023 matsayin ne dan jama'iyya ya cika fom na takara in mutane sun gamsu da abin da yana alheri su zabe shi a tsaye sai takaran ba ko ko a'a yana son ya shigo mu kyautata mu'amala da junanmu in ya shigo a APC sai mu zauna da shi kana da gwamnati muna da jama'a kuma wannan mutum ko ya kai fir'auna kahirci zamfara ya san cewa APC tamu ta jama'a ce jama'a ce ita a jama'a ita a apc ita a siyasa ita a komi ka gane hmm. ka zanna kai da adda gwamnati mi za ka bamu mu da adda jama'a ya za mu yi accommodate ɗinka cikin gwamnati abinda su nan yan wahala ba su gane ba shine wallahi ga yanzu ko mika mashi ga ka miƙa mai kace gaba ɗai 100% ga jama'iyyar ka je ka kawo isko da kowa na nutsi da Allah ba zai iya kawa ga dai mutanen da ya zo da su ko pdp ya zo da ita gaba dai ba zai iya kafa enough shugabancin da zai iya rike jam'iyyar ba so duk wanda ka nuna mai kai yadda da tsarin da muka zo da shi wallahi bai ne a'a masu son kawai a zo ne su canye su zaga zaren su bashi da fanko alhaji sani abdullahi shinkafi wato wamban shinkafi ya yi kakkausar magana da gwamna kaduna wato yan rufai akan ya guji yin katsalandan a cikin siyasar jihar zamfara shin wani kallo kake wa dubin wani shi a matsayin shi kuma shi eh a matsayin shi na dan adam kuma shi yana ganin kamar shi dan aike ne amma kuma yana so ya kawo matsaloli saurara ka ja saurara ki ja don Allah kada a sake min tambaya gaba da wannan a yana yana yana da ake da ake ja yanzu ai yanzu shi ya ma san wanda ake ce mai rufa'i ya san shi kuma ya san wanda ake ce ya san shi kuma ya san wanda ake ce ya san ka ji karamai na jiya ya ce rufa'i ya san ni na san shi don Allah burgaci tun kafin ya san haka ta ki ja mm. akwai waɗanda su yanzu ni nan ne ba alfahari ba akwai wanda suke zagi na a facebook kuma ban taɓa damuwa ba ka sabin abin da yasa saboda da zagin nan nan suka ci abinci idan suka zagan su suka gani sai su ba su yan kuɗi wasu ma ana ba su har SA e aka baya don ɗaya su danke zagin haka Abdulaziz yake in ka za ka zage shi a biya ka to albarka ce ita ta sa ka ganin mangwaro ana jiwa dai <laughs> saboda in ka jefa albarka ka ji duwa waɗannan gwale ya ida ba a je hibedi ba yana da yaya ke taɓa gani an ce yin tatuwado so shi wannan yana cikin irin waɗannan mutane waɗanda za su dubi mutum mai kima mai mutunci su kadan mai saboda daga cikin wannan ɗaya za a saurare su tunda su ba su da wani abu da za su yi mutumin da a siyasance ya daɗe kullum shi ɗaya ka takara shi ɗaya ka ansu kuɗi inyamurai har Allah ya kawo ƙarshe na yau ya ce ya abga sun ka biya ta yanzu su za su gana ana abga ma to zai zai zai ya haɗa kai ne da ya haɗa kai ne da yan rufa'i yan rufa'i ko katsalan da yayi a siyasar zanwar ya isa don ni gwamnati sakantiri waki ke gane kuma na apc mm. gwamna na apc kuma dattijo don yan rufa'i yau ya hau shekara 60 ila da guda to kai ka dan ce dattijon jama'iyyar mu bai isa yi mana magana ba a cikin jama'iyyar to ganin ai to shi a zuwa wai ina zuwa ina zuwa mm. wanda ai sani in hika ne a gurin garban gida shi ko bai ko shigo ba shi cewa ɗaya ya fito kai ka ba shi katin ba na gane da tuta ko ya bari sai ya tashin ka ya a cika ina zuwa na gan shi ya rike tuta sama ko to tuta bari in mun hita yanzu in ba ka in ba ka tuta ka tayin bisa ya duk wani mahaukacin da gara maka na ibi ka mai to yanzu bari bari sa ma kalamu ne yadda ya faɗi eh. yana magana cewa ya yi mamaki a ce irin gwamna europa a product na harvard university mhm. wanda ya karanta public policy mhm. kwasa-kwasai na public policy mhm. ya dawo ya durkusar da kai yana mu'amala da irin su abdulaziz yari sannan yana magana cewa tun da aka kisan al'ummar jihar zamfara shekara takwas zuwa goma a jihar zamfara ba wanda taba jin bakin europa mm. sai yanzu da yake ganin ta hada gwamna matawalle da abokin siyasa shi abdulaziz yari sannan yake kokarin yin katsa landan sannan ya duba cewa mutanen zamfara karamci ma sun kai mai don sun bashi mata Allah ana magana don sai abin da abuwa sa da Allah ibn so ya tambayi ka mm. shin yan rufa'i da ya zo zanfara da harkan nan a karan kai ne ya zo ko wakilci ya zo wakilci ya zo na shugaban kasa na shugaban kasa zo to duk zagin da shamba ya yi ma yan rufa'i da shugaban kasa yake mu gaba masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci muka dawo za mu shiga zango na karshe shirin mu ne da wacce ka zo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda blowers muna tattaunawa ne akan rikita-rikitar canjin shekan gwamna bello muhammad matawalle daga jam'iyyar sa tsohuwa ta pdp zuwa jam'iyyar apc da kuma ya al'amuran da wannan matakin ya haifar da rikita-rikitar da take yanzu kwance a cikin jam'iyyar apc ta jihar zamfara muna karɓar bakuncin alhaji ahmad abubakar maradun jigowa jam'iyyar apc wayanda aka isko tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta maradun tsohon kwamishina a gwamnatin abdulaziz yari abubakar ko da ka ce mu masu kallon mu barkanmu da dawowa zango na karshe na wannan tattaunawa shirin mu ne na da wacce kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blowers muna tattaunawa ne akan rikita rikitar canjin shekar gwamna Bello Muhammad Matawallan Muradu da kuma al'amurra ko kuma abubuwan da wannan abun ya haifar da rikicin da yake kwance a cikin jam'iyyar APC ta jihar Zamfara bakonmu a wannan ɗakin Ahmad Abubakar Muradu jigo a jam'iyyar APC tsohon shugaban karamar mulkin Muradu tsohon kwamishina a ah, bismillah ranka daɗe ka ji kalaman tsohon gwamnan jihar zamfara wato sanata ahmad sani yarima Bakura, mm. musamman na gorantawa mm. da duka gwamnoni da cewa shine kamar yaransa ne mm. kuma ya dace su yi masa biyayya a gare shi musamman ta koyaya da yanda yake cewa shi uba ne kuma tsoho ne na gwamna ko kuma in ce uba ne a tsohon gwamna abdulaziz yani To kamar yadda kike faɗi kice ya goranta yana goranta ma don ai ba shi ɗaya goranta ba ko eh. ya goranta ma mutawalli kuma eh. wasu wurare har mamur ya goranta ma babu wanda bai gore ba shi a shaidar zama ne uba mai matsala. A yi uban kware bai ɗaya ne goyi. Uban kware in yayi abin da ya yi responsibility ɗin ne ya yi. kanan duk duniya wato ina son ka fahimci wani abu akwai abin da mutane ba su fahimta amma kuma yana dacewa lokaci kakan aje ɗanka ka gaya mishi ni na yi maka kaza ne dan saboda yi maka ya ji amma ba ga hwaiwai ba kanan tsaya ki ja idan dai shi yari ya sani mu da aku kusa da Abdulaziz mun sani idan irin biyayyar da Abdulaziz yake yi wa yari mai mai da ɗawainiyar da ya kai mai a duniya zai iya samun matsala da shi to wallahi yau kila ko abba da ya haihuwa? in yi mulki sai sun samu matsala ke ji ɗai kenan ko ware ku ware kuma duk wanda ya san Abdulaziz ya san Yari mai san dangantar su har iyalin gidan shi wallahi sun san da ga magana da wadiya ka take don yanzu nan ne duk cikin ku matsayin ku na yan jarida da kun kai kowa leke leke ku kawo mun kalma guda ta aibantawa wadda kun ka taba ji ta fito daga bakin Abdulaziz Yari Abubakar zuwa ga yima. Wanga gaskiya mu wanga ma da yake cewa yana so ga yanzu mi abba ya faɗi game da shi ba na ji cikin hir da an kai da shi yana cewa wai mutawallan ya ɗauko mai abdulaziz ya kawo mai shi gida ce tsaye da shi kakar gwamna ya manci can baya da ya faɗa muna ya ce saboda ya tsaye da abdulaziz ya da gwamna saboda haka nan mutawallan ya balle ya koma pdp ya yi takara kuma har 2015 mutawalli takarar ma sanata ya yi da yari mai takarar amma da kai ne mutawalli ka faɗi shi ya ce mu abdulaziz ya takarar sanata ya ba mai to irin duk dattijon da zai irin waga magana ya fara gobe ya baka jibe ya ja ake san akwai matsala ga dattakuri a siyasa ko a ko a mu'amala ta zaman rayuwa to amma in ka saurari kalamai ne ya ce magana don da ake tambayar shi matsalar da suka samu da abdulaziz ya ce a turance abu ne wanda is natural ɗa da ma'aiki dole ne natural a samu matsala so kana ganin matsalar da ya samu da abdulaziz izin natural ko ku haddasa ta an kai ma shun da tun tunda na ce natural kenan ce gare take in na samu da matsala da kai to yanzu alƙalin mu na uku ba zai yanke hukuncin shi ni adda matsala ko kai adda matsala ba mm. sai mun sake kulla wata hulɗa da da malama mm. in an ka sake samun matsala ka ganin kana iya gane wanda da matsala mm. ka gane mm. ya samu matsala da abdulaziz ya samu matsala da mamuda ya ƙara samun matsala da mutawalle hin yanzu daga baya saboda ya cimma wani muradi ya toye rungume shi ce na shi to bari jiwa ma tambayar ga wai ku yan gidan siyasa abdulaziz ya rubi an matsala ko da ni siyasa don abin da aka gani cewa in ka ruwa a malam tukur jangebi, hmm. wurin jana'izan marigayi bello ɗan kanta hmm. ya ce ya kamata ku dawo cikin hankalin kanku duk abin da ya rima ya muku hmm. ya kamata a ce ku mutunta shi don duk shi ya yi ku. ba mutu shi? Eh to da ka ja ka san Allah shi adda shirya shi ka shirya da mutu. amma matsayinka na uba idan ka ƙi tarbiyyar ɗanka har ya fanɗari ya zama wani abu daban bai hana zaman Allah mai shiriya ya kama kadali idan har waɗanda dukan mu 'yan siyasa zahorai mai yada shi a ubanmu kuma ya yada yanzu mun lalace shi da ka fara tuhuma da rashin iya tarbiyya ta siyasa shi za ka fara tuhuma don a ce ɗa mai uba mai ɗa ɗaya ɗaya biyu ɗa uku ɗa hudu, ɗa kaza ɗa kaza kuma dukkan su sun lalace mai ko ku at a point yau wanga ya lalace gobe yana tare da wanga ya sako shi ya ce wancan ya lalace yana tare da wanga ya sako shi ya koma manga shi ma ya lalace ya sako shi ai kai da kanka ka san cewa wannan uban to akwai alamar tambaya ga irin tarbiyyar da yake sanya ma shi ko ko yana da rauni ga tarbiyyar halayya ce ta dan adam ba ah kware ku mm. ai na gaya miki cewa hukuncin Allah kaddar Allah ba ta kau da shari'a Allah ƙaddar Allah ba ta kau da shari'a Allah Allah shi ka shirya da mutane amma in ka bari ɗanka ya lalace da gangan ko ka taimaka mai ya lalace Yau Allah zai tambaya kuma ya san da haka ne to yi tambaya ki ta ƙarshe sai in yi ta mu rufe to yayi ka kadarta cewa gwamna gwamnan jihar Zamfara wato Muhammad Bello Mutawalli ya ki aminta da sharuɗan da kuka saka za ku haƙura ku fishi ne ko ku za ku canza wata Wato akwai mutane suna da matsala. Ka ji tambayar ta daga. Na ji ta. Mm. Shin za ku haƙura ku bi ko za ku canza jam'iyya? Ka tsaya ka jiya. Abinda an matsalar mu. Tuhar ko bangaren mu ɗaya ne ka cewa a zo a zauna a zo a zauna. Kannan nan ban ji inda shi mutuwallan ya ce shi bai son a zauna da shi ba. A'a 'yan kazagen ga su kura su a gobe. su bari adda matsala su abba su a zauna saboda suna ware ku masu jiran a kashe su ci mushi su abba su a zauna kuma duk wanda kaga ana hulɗa ta al'umma kuma baya son a zauna a tattauna da al'umma to yana da wani abu da ya ɓoye na zalunci a cikin zuciya idan kana da kyakkyawan niyya kana da killing heart tsakaninka da Allah ka kai wallahi ba ka gudun ka zamna da kowa to ku da kuke tsayawa a zauna ai da mu da shi ba wanda ya isa tilasta wani to zaman na menene a zauna kullum ce kuke a wai yanzu duk karatun gada ni make baki gane shi ba ƙara maimaita dan ka waye mu na mutane duk karatun mm. ka san wani yakan dauki karatu nan take wani kuma sai ya maimaita maimaita ko da ba irin yanayin mu na zaman kwara ba inda adda saka iya mm. kai bari ma dai in fara in koma muku kaza eh. tun sadda gwamnatin ta hau ku da ni ga irin matsalolin da muka sha gari da hmm. an ɗaure, an roshe gidajen mu an yi kaza an yi kaza wannan duk wani abu bane muna iya yahewa muna iya mancewa da wannan to amma mutumin da ya yi ma wa'annan abubuwa kuma ya dawo ya ce yau zama ya ka son ya yi da kai kamar yadda sanata marahon ya ce mace ki mutum ya taibi ɗan aure gidanku yana sallamawa ko da amarya ta tausai kace ta da mari to auren zai yi to na auren ko auren na yi sai da tibe sun zanna an yi murkusa zukata ke gane to mu tuntuna da an ka kashe mu da mari mari na an kai muna To haka akwai bukata mu we are ready to forgive a lot saboda na gaya muku mu yan hankuri ne ya gane su kuma tunda da suna da kokarin hankoro na bida mm. na natsi da Allah duk duniya wanda duk bai ce yan APC zan fara ba yan suna da hankuri ba bai mana adalci ba to yanzu an sa tambayar ta ta karshe shi ne so da ka tsaya asha wato kaga ka anas a idan ya ki aminta ya samu mm. ga sharuɗa wayan daga dukkanin alamu hasashe na masu bibiya al'amura sun ce wa'annan sharuɗan wallahi bai sa musu hannu ko bai ta a a hasashe ne ai ba zuciyar shi an ka shiga mm. amma suna ganin mm. abubuwan da aka ji kun tanada a wurin mm. ba su sawa hannu ga shi yanzu in ya isa hannu mm. ga sharuɗa mm. shin za ku bi shi haka nan ko canza jam'iyya za ku yi Kasuwar Zami zamu bai yawwa hukuncin wanda ya tsallako katanga ya faɗo gidanka a'a idan yana neman ku matsala gare ku ya sauka ku matsala gare ku ci gaba ka tsaya kana neman bayani daga gare shi kamar da kice kila ceto ka bida in ya baka bayani gamsashe wannan shine negotiation din da muke muke ka gane hmm. kuma kai yadda da zaman lumana na yiwa tsakanin ku kai ka buɗe mai ɗaki shiga idan ya ƙi ka gane ko kuma bayani ne bai gamsar da kai ba shin da ana tsakaninka da Allah mai gidan ka hita ya ban mai ko ko shi ka hita ya kuma mai gidan mahi karancin da zai faruwa ka ja wa ka ja mahi karancin abin da zai faruwa hmm. shine ya share wuri saboda ya hada gidan yan hanguri sai ya zauna sai ya share wuri ya zanna muna nan gidanmu wanda mun ka gina da jininmu muna cikin ɗakunanmu da katifanmu da hilonmu shi ko sai zana waje sharuwa tun da is not ready ya abiding by the terms na tenant kai mu haɗa APC mu a riƙe da APC mu APC a tankwara amma fa ka ji kalama kuma ban buƙe ba ko shigo ba amma dai yayi sallama wanga furucin da kai ina so in dawo da hankalinka akan kalamu Aminu Jaji hmm. hirar da ya da Nasiru El Hikaya hmm. cewa apc ho ba kayan kowa ba ce hmm. kuma ba kamfanin kowa ba ce hmm. so maganar wani ya buga kirji ce shi yadda apc shi yana ganin kuskure a ah, ai ba ce ma ni yadda apc ba a ba kai ba a ai kace ku to kudin nan cin kudin nan set ne bari ka ji oh, oh, ina so set ne ka san element din a ciki ne hmm. I'm a mathematician. Mu din nan da na ce ma to mu yan APC zamfara. Na gane In ba mu adda APC ba to kai adda ita. Anas, in kai adda ita koko shi jaji da ka ganin ba mu yan APC da rabu collectively ba mu adda APC ba shi adda ita to ya bashi. A ba haka yace ba cewa ya dai ba kayan kowa ce. To shi. ba kamfanin kowa ba ce. Ok, haba. Ai dole ai muna wulakanci. Tunda an samu irin jaji da APC ta waye riga da taguwa da wando da takalmi zai ce mata ba kayan kowa ba ce. ashe juji aka kinto da ga ma'ana fa a ka fahimci magana Aminu Jaji ga a juji aka kinto da Allah taimake ka fahimci magana shi ga asalin da ya azata mm. cewa wani ya yi kirari ko buga baya ce wani bai shigarta mu ko ba cewa shiga ba misali ne oh, mu ko ce ba wani bai shigarta ko mu adda ita mm. to yana ganin kuskure ne domin ba kayan kowa bane ba kamfanin kowa bane so daga karshe wace makoma kake kallon ma jam'iyyar APC a cikin wagar rikita rikitar da ake yanzu ƙari ƙari <laughs> ƙari da ta ai don mun isa aka jaya ana ƙari da rikici ah, ka taɓa ganin da ba aishi can PDP ba ai da an ka tashi ka ja ka san abin da constitution yace dan majalisa na jiha musamman hmm. ba da ikon race daga wata party ya koma wata party sai an ana rikici jami'ar su sai kwanaki sun kai yan bara an ka hidda yan wasu an ka ce wai sun balle ko da sai uwar jam'iyyar su ce ƙarya kai babu wani rikici a PDP na fara ai ku gwamnati ku adda escom ma da kuwa sai an ka ruce dan magana ka gane hmm. to in party bai da ƙarya ai ba ma magana ya rabu APC ba zan horar ɗin take da matsala ba wallahi ta da matsaloli ko ina amma wannan bai hana ta imajin su tiban da shugabannin da jagororin sun ka kwantar da hankalinsu an ka zanna an ka yi abin da daidai kai mu ba wani abu mun ka ce ba cewa ɗaya mun ka yi a zo a yi gaskiya a yi adalci bisa amana don a zanna lahiya wanda ko ka ganin ba haka na a daidai ba to ya haɗa mu da wanda aka yi a zanna lahiya in dai babu gaskiya babu adalci babu amana shi yanzu ko ka shigo cikin gidan mutane kai da ka shigo cikin gidan mutane kuma gidan ga gidan katta ba su ƙarfi ka kwado kai kwalan dagen ka koko da yan mutanen da ba su kai ga yawan su ba sai sun kai zanne suna kallon ka haka sun ka sama ido ka da Allah kana jin daɗi mutawalla ko ya shigo APC in bai da jituwa da wa'anda adda ita na asali wallahi bai da jin daɗin ta ba kuma su waɗanga da ke su ungulu su kura da ke unguza shi wallahi abin da abba su so kenan kare shigo a samu jituwa ya zanna ya samu saukin al'amura a tun da su suna ganin ba za su samu nasu kaso ba sai in ya yi watsi da abin da zai amfanai ya yi abin da ka amfani su. masu kallon mu anan zamu ja akala wannan tattaunawa da muka yi tsawon awa ɗaya cur da tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta maradun kuma tsohon kwamishina a gwamnatin abdulaziz yar abubakar alhaji ahmad abubakar maradun mu ne muka godiya da ka samu dama ka halarci wannan shiri muka yi wannan tattaunawa da muna da yaƙini cewa a wasu za su dawo su yi bibiya akan wasu kalamanka kuma na tabbata kalamanka za su jawo martani musamman ga su waɗanda ke ƙoƙarin shigowa don ba lalai ba ne su aminta da wasu daga cikin matsayar da kabin in bukata ta bada za mu sake kiran ka wannan ɗakin domin tattaunawa wani wannan shirin dai shine hitar da matsaya da kuma ilmantar da al'umma su fahimci alƙiblar da aka muna godiya a madadin abokiyar gabatarwa ta saratu muhammad da ni da na shiga gaba wajen gabatar da wannan shirin ana sani an ka nake ce muku masana.